makara salati ga fiyayyen halittar allah gaba daya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi da alayensa da sahabbansa da masu koyi da su da kyakkyawan aiki bi da bi har zuwa ranar tashar kiyama allah ya sa da mu cikinsu alhamdulillah gashi allah cikin yardarsa da baiwarsa ya rayar da mun halarci wannan yini na ranar 22 ga watan tara shine watan ramadan na wannan shekara da hijiran manzo alaihi salatu salamu ta kawo shekara ta 400 da shekaru 45 kuma yini da daidai da ranar daya ga watan april shine watan hudu lissafin miladiyar haihuwa na isa ne maryam alaihi salam sashin kiristoci na mamaran cewa bana take da shekara ta dubu biyu da shekaru ashirin da hudu to alhamdulahi darasin tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci na 'yan taya da yake wannan babban birni na jihar plateau jos nigeria kuma cibiyar kungiyar jama'atu izalatul bid'a Wai iqamati suna sananniyar kungiyar wa'azin musulunci tsantsa wacce Allah ya nufi a Sheikh Ismail Idris bin Zakariya da kafawa shekaru sama da 46 da suka gabata aka gabatar da wato ita a wannan babban birni allah jikan malam ya rahamshe shi ya sa ya huta da jikan babban malaminsa na sunna a shek alhaji abubakar mahmud gumi wannan tsaiwar mai daka da su shek usman bin fodi suka yi na wa'azin musulunci har allah ya ba su ikon kafa daula islamiyya a wannan nahiya Allah dora musu a mizanin lada shi da abokanan ayyukansa musu hake ɗebowa tun daga farar safiyar musulunci manzo alaihi salatu wassalam da alayensa da sahabbansa da masu koyi da su da kyakkyawan aiki bi da bi har zuwa ranar tashi alƙiyama Allah ya sa da mu a cikinsu da alhamdulillahi karatunmu yau sabuwar sura ce wato wacce take da suna suratul zumar wacce allah ya wahayinta ga manzo alai salatu wassalam tun lokacin zamansa na maka kafin allah ya ba shi umarnin yin ƙaura zuwa madina da haka surar makiya ce kuma tana da ayoyi wahiya hamsin wasa ba'una aya wato ayoyinta ainihin saba'in da biyar ne abinda take karantarwa allah kaɗai ya san iya faɗinsa amma akwai darussan kan gaba wanda malam radul azhani ila ma'anil qur'ani yace ce wa mawdu'uha ar-ra'isi abinda take karantarwa na kan gaba bayanu tauhidillahi ta'ala bayanin kadaita Allah maɗaukakin sarki da ibada tunda shi kadai yake a zatinsa tabaraka wa ta'ala bai hada zati da wani taliki ba Allah shi kadai yake ayyukansa duka ba mai wa Allah ya taya shi tun da gajiyawa ba ta shafarsa kuma Allah shi kadai yake a cikin sunayensa da sukofinsa shi baya da takwara a cikin talikai ba kuma wanda yake da siffar Allah a cikin talikai sannan shi kaɗai ya cancanci bauta gare mu mu bayi cikin sammai da ƙasai da abin da yake tsakaninsu to wannan surar bayanin da take yi na tauhidi ne wato linnajati min azabi domin tsira daga azabar ubangiji musamman ta gobe ranar tashin alkiyama wanda ya je da gangariyar tauhidi to Allah zai mana gata Allah ka sa da mu a cikin zirin masu zuwa da tauhidi ya ibna adam mai ƙurabin bi qurabil tun ma laƙita ne la tuka bi shay'an ataituka bi qurabiha ba babu da kai tauhidi samun wanke bawa da tsarkake shi da marbaiwa ba kaman tauhidi Allah ce ya bana adama ya kai dan adam Allah a taita ni bi ƙurabil arzi khataya da ranar mutuwa za ta same ka ka zo mun da cikin ƙasa kure ne ka tabka tun malakaita ne sai zamanto ka sadu da ni ranar mutuwarka la tu bi shai'a ba ka shirka ba ka haɗa ni da kowa wajen bauta a zati na da aiki na da sunaye na da sufofi na da cancanta ta da bauta Da a taituka allah ce wallahi dan adam zan zo maka wato bi qurabil arad wato zan zo maka bi ha mafira hmm. sai na zo maka da cikin kasar tab gafara ce taka na wanke ka tas an ya gare baka da sauran laifi sai aljanna Allah ka ba mu aljanna firdaus da rahamar ka jama'a a kiyayi shirka inda duk ta karɗaɗa ta shiga kar mutum ya yadda a dafa da shi Allah ya mana tsari mu saurari alkur'ani mai girma da hadisan manzo alaihi salatu wassalam wannan tsayawar mai daka da malaman suna suka yi suna karantarwa a duniya allah saka mana gaba ɗaya da alheri da ƙara wannan darussa albarka da alheri da nasara ta duniya da ta lahira ubangiji ka tsere da mu daga azabar wuta ko duriyar jahannama allah karka bari mu je to tana karantar da wannan tauhidi lin najat ti min al'azabi don tsira daga azaba wannan sura jama'a mu jajirce duk mu je mai ta karatu lalaci baya da amfani Allah kowa ya kokari mu samu mu haddace ta ko kuma ya zama dai akalla mun yi idayar baki alif an baki wauzan mun yi umar wasali a alif da fataha bisa shine a ru an baki da 'a bisa shine uru a ya jawo zu zalla fata bisa shine zu a'udhu billahi shaitanin shaitanir mu yi kidayar baki mu yi hajjatu mu iya hada baki mun ɗauki alkur'ani mu zama 'yan gari za mu iya karantawa ba wa in wa in to wannan surar ko ka haddace ko ka iya karatu din nan to wa yustahabu ana so mustahabi ne ira'atuha karanta ta ƙablan naumi kafin mutum ya kwanta bacci mu karanta suratul zumari fi kulli laila a kowane dare Allah ka ba mu iko wa mutane da ake to sai a ce to an ba mu wata loga to mu rike wannan mitai hmm. insha Allahu muna da annajatu minan nar tsira daga azabar wuta hmm. Allah ko duriyar jahannama kar ka bari mu ji amin ka ya mu cikin zirin allazina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mu'adu la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhum al-faza'ul akbar wa tatalaqahum malaikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun Allah ka datar da mu Allah ya bude ta da bismillahir rahmanir rahim wato muna fara ta da sunan Allah mai rahama mai jin kai sai allah ya ce tanzilul kitabi saukar wadda alkitabi littafin alkur'ani ta ba an yi mubta da'u ba saura alkhabar ko to ya zo ne min allahi daga allah wato bayar da wannan saukar da littafin don a karantar da duniya ta hannun cikamakin annaba shugaban manzanni ƙur'ani ya zo ne daga allah al-aziz mabuwayi fi mulkihi cikin mulkinsa alhakim allah gwani mai ajiye komai a nan inda ya dace bisan ihe cikin aikin allah ci gaba anzalna أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين Allah ce inna lallai mu an zalina ilaikal kitaba mun saukar ilaika zuwa gare ka ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama rasulullahi mun saukar maka da alkitaba littafin alkur'ani bil haƙi da gaskiya wato wajen saukar wannan tasa fa saboda haka ibudullaha ka bauta wa Allah mukhlisan lahu din mai tsarkake addini lahu ga Allah kawai ba shirka ba shakka ba kukwanto ba almara ba bid'a dan tunda tsira ne daga wuta to sai tauhidi ba ya zama ci gaba ala lillahi dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار الله ما دوكاكين سركي تبارك وتعالى زي فدin mahimmancin tauhidi sai da ya kawo faɗakarwa ta gaba ɗaya ga talikai ya ce ala ku saurara lillahi dinul khalis na allah ne addini tsarkakakke wanda yake bai gauraya da shirka ba to wannan ne addinin allah duk wanda ya ce yana ibada ga ta allah ga ta shehu ko ga ta allah ga ta mala'ika ko ga ta Allah ga ta manzo ko ga ta Allah ga ta wanda yake gani da gashi to tasa ba ibada ce khalisan wajahin lahi ba wannan tasa ce da shi da wanda ya nada da duniya da lahira kuma na Allah ne ubangijin talikai shi in kaga ya karbi ibada to sai ta zamanto khalisan bi wajahillahi tabaraka wa ta'ala tsarkakakkiya don Allah aka yi ta ba riya ba ba sum'a ba ba neman kuɗi ba ba neman tursasa wani ba ko lallabawa a rufe bayani don wani ya ji daɗi ba lillahi dinul khalis na Allah shine addini tsantsa wanda yake tsarkakakki bai haɗu da shirka ba to Allah ya ce wallazina takhazu min dunihi awliya to akwai wanda su banda su a um, dinin lahil khalis banda su ka zo ka ce kai ga ya na ganka kana sallah kuma na ganka ka taka rawa ya ce a ah, shi sa waliwa na yake wa wali eh, ɗaya nan e eh, to inda biyu ne ko ko ce auliya'u auliya'u kake yi wa sai ce eh. to kana da wata hujja sai ce kai baka san allah ne ya yi ka allah ne ya yi wali allah ne ya yi annabawa allah ne ya yi wanzanni manzanni allah ne ya yi kowa allah ne ya yi komai ba allah shi kadai ake bautawa ba a hada shi da wani wajen bauta ba baka sani ba to Allah ya faɗa abin da suke ba da amsa walazina takhazu min dunihi awliya wanda suka riki koma bayan Allah suka ce su yan bautar auliya ne sun riƙi wannan Allah sun ce shine masoyinsu me yasa ba za ka riki Allah ya zamanto waliyi ba ya kai dan adam ya kai bawa to yanzu na ba da wai su dalilin da yasa suke yi da suka ce ma menene ma na abuduhum ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa kace ai ba wai ba mu san Allah bane inji su ba muna bauta musu dan komai bane aikin da za su yi shine buna. don su kusantar da mu ilallahi zuwa ga Allah zulfa mu zama mun samu kusanci ga Allah ba mun ce su ne Allah ba aikinsu su ne za su kai mu ga Allah din Allah ya ce haka za su ringa faɗa sukan faɗa ɗin ko ba sa faɗa to Allah ya mana tsari to duk wanda ka je na faɗan wannan to ita haza min dunin lahi auliya'u ne ya riƙi wani Allah ya ce su ne auliya'u su suke bautawa wai don su kusanta su da allah ko ka san har mai bautar gunki ma a wannan gurin yake mai bautar aljani ma yana ci ya san aljanin ai ba shi ne allah ba amma zai kai shi ne gurin allah zai ci aljihu ne ya tsalle shi da shi wuta allah kiyaye mu menene inna allah ya hukumu bainahum ta daidai abin da mutum ya kewaya ya ko ya kewaya wallahi mutum na nan allah dai bai isa ya balle ya kama gabansa ya guje wa ubangiji ba don haka akwai ranar gamu akwai ranar hisabi wanda zai shari'ar allah ne ba shehu ba wanda zai shari'ar allah ne ba annabawa ba wanda zai shari'ar allah ne ba dabarar wani bace saboda haka an gaya wa mutum gaskiya ya ƙi shikenan inna laha ya hakumu bainahu tabbas allah shine zai yi hukunci bainahum bainal abidina wal ma'budina tsakanin wanda ya bauta wa wani allah da mai bautar da wanda aka bautawa duk ranar tashi alkiyama allah ne mai hukunci shi kuma ya wajabta ya ce ala lillahi dinul khalis ku saurara addinin da ba shirka shine na Allah ta shiga shiga mai bautar ga wanda aka bautawa kuma duk da su za a hisabi ma hum fihi talifon. Allah ne zai hukunci fi ma hum a cikin abin da su fihi a kansa ne yaktalifuna suke sabawa junansu li'annahum innama yattabi'una awamirahum bi hudan min Allah da wanda ka jawo ya ce ai shi wane yake bi wane yake bi yakan to yana bin wanda yake bin ne ba wata shirya daga Allah da Allah ya ce bi shi ka ce shi ma Allah na biyu ne ba go ko bi shi shi zai arzuta ka ba wannan gurin ko ya ce masa je ka ka bi shi zai cire maka cuta Allah ya kayan Allah ne ba mai yi sai Allah saboda haka ba su da wani abin da za su riƙa na hujja ga bautar wani allah a gaba Allah ya ce mai inna Allah la ya hadi man huwa kadhibun kaffa da haka don da ya ce shi ma nasa addini ne in ya dangana ya ce Allah ne ya faɗa to ƙarya yake yi ƙarya yawa Allah ba inda zai kama gurin da Allah ya ce mata ya ce mata ko ya ce masa bautawa Allah ka bautawa wani ko bautawa Allah tare da wani ko tare da wance ko tare da san ranka ba gurin in ya ce akwai tukariya ya sharara shi kuma Allah la ya hadi man huwa kadhibun Allah baya nuna wanda yake shi makaryaci ne wato gagun da zaka bi kafar mai yawan kafirci sai Allah ya bar shi da kafircinsa da bautar dodanninsa da waliyansa da san ransa ya rasa inda zai iya samu hanya Allah ya bar shi cikin batan da ya ja wa kansa Allah ya kiyaye a gaba maɗaukakin sarki Allah ya ce لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار to kafirci mugun abu ne tun da kaga girman ubangiji mashirki baya gani ya nada wa wani sabon nasa allan wai wani ma ce shi jinin fir'auna ne shi ne ma allah allah mana tsari to ubangiji maɗaukaki sarki ya ce la arada Allah an yattakhiza waladan cikin masu daukan wani Allah su ce su Allah nabi ne eh, akwai kiristoci akwai nasara wanda suka lalace akwai yahuda wanda suka lalace akwai yan ɗariƙun da suka lalace akwai yan kalmax da suka lalace akwai zaune gari manzan da ba su da wani littafi ba wanda za su nuna da suka lalace da akwai su hmm. to so sashen wanda suka lalacen sai su nada ba za su ce ga sabon allah ba sai su ce ga allah ya haihu ga ɗansa jama'a allah fa mahalicci ne ga halitta fa daban haihuwa daban ko ba haka ba to ubangiji madaukakin sarki a wannan ayar sai ya ce wato lau aradallahu inda allah na nufi ya so an kiza waladan ya riƙi wani a ce mara ɗan allah kama ƙalu kama yadda kafirai suka ce wato ita rahamanu wala walada suka ce ai allah mai rahama yana da ɗa ya ɗau ɗa jisu to idan da allah yana da nufin ya ɗau ɗa latsafa min ma ya haluku ma ya sha to ka gani magana ɗan da za a haifa an cire shi daga nan gudu latta kaza da ai da sai allah ba su za su zaɓa mana ba da shi kansa ne allah ita kaza sai ya riki mimma ya luku daga abin da ya halitta ko ya haifa kaga magana haihuwa babu ita tun da ya ce mimma ya haluku da sai ya samu daga abin da ya halitta don ba dama a samu wanda ya haifa dole duta da kai sai dai a samu wanda ya halitta mun da ma yana rukan da na hankaka to da sai zaɓa daga abin da shi ya halitta ba shi ya haifa ba ma ya sha'o abin da shi allah yake so ba so su zaɓa mara ba to wannan ma ba yadda za a yi ta shiga subhana tsarkakar sarauta ta tabbata ga allah ba ya daɗa wallahul wahid shi ne Allah shi kadai alkahar marin jayi ba wanda ya sai shiga nan gurin na Allah ne kuma nasa ne na abada hmm. ci gaba khalaqa samawati wal arda bil haqq يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار تو وبنجي يجي خلق السماوات والأرض بالحق don wanda ba Allah ba halitta Allah ko ka daga kai sama ko ƙasa ko ka nutsa ko kai dama ko kai hagu to da samman da ƙasa khalaqa samawati wal arda Allah shi halitta mai duka wal arda da ƙasa bil da kayan sa da mulkin sa bai karba abun kowa ba bai nemi taimakawa kowa ba wanda wani yake yayi ma ya ce zai bashi siffar bautawa wannan abin da baya nan yaushe sanda Allah bai yi shi ba tunda baya nan ya zai iya taya Allah aiki ba dama sannan kuma a cikin talikan nan kaf wanda ba Allah ba baya halitta da haka wanda ba Allah ba bai halicci komai ba to da haka bai mallaki komai ba yawwa da shi da duwan da mutum ya ji ko ya gani ko bai jin ba ba bai gani ba kasantattu kaf halitta ce ta Allah kuma da haƙƙinsa ya halitta bai karɓi kayan kowa ba yawa yukawwirul laila alan nahari bayan halitta yadda halittar take gudana jama'a ɗazun nan kamar awa hudu ko biyar fa da rana fa hmm. ga muna cikin yini hmm. ta yanzu ina take to Allah shi ya shigar da ranar da yinin gaba ɗaya sai ya shigar da dare alan nahari ya dora a kan yini sai ka nemi yinin karasa kamar yanzu ina yini jama'a to allah ya kawo dare ya dora a kan yinin dama shi ya kawo yinin to shi ya dora kuma yinin a kan wato ya dora dare a kan yinin ba yinin ba mu gan shi ba a gaba ya ce kawirun nahara wayu kawirun nahara alal laili kuma hmm. sai ya shigar da yini alal laili kafin awa 20 nan muna muna azumi da menene yini ya shigo hmm. ko ba haka ba ina su dare allah ya ɗora yini a kansa ya wuce kana iya kawo wanda zai dauki ne ya dora kan dare ko ya dau dare ya dora kan yini wallahi babu sai dai Allah sau da ka shi yake wannan wasakhara shamsa wal qamar hmm. Allah shi ya hore a shamsa rana wal qamar da farin wata kullun jiri li ajalin musamma gashi shekara trillions suna ta tafiya ba wanda ya ce ya wani guri ko ya je kwankwatse wani abu daidai yadda lokatan su yake daki daki daki haka yake kuma dan adam ya duba ya duba allah ya bashi ilimi aka yi agogo a ce motsi kaza sunansa thawani second motsi kaza sunansa minti yawa motsi sittin sakan daya yawa sannan kuma minti daya ko mintin sittin sa'a daya sa'a 24 kwana daya kwana bakwai mako daya mako 52 shekara daya ko kwana 354 shekara daya in mm. aka yi lissafin su kuma da watan tafiyar rana kwana 365 shi kuma shekara daya amma awa takwatakwan na raguwa mm. idan aka shekara uku ta hudu sai a samu libya shekara mai kumburi dowa yake wannan allah allah ne shi ne kullon dukkan rana da wata ya ɗauko dukkan taurari ya jari kowane ɗaya yana gudana ne cikin komansa ajalin musamman duk da an yi shekara triliyan kaza rana na aiki triliyan kaza wata na aiki kwanansa zai kare zai bar aikin ran da allah ya rubuta mar ajalinsa ya zo nan zai daina suna wannan gudanar ne da ajalin musamma hmm. ga wani lokaci da aka ambata shi ne ranar tashin alkiyama <coughs> kwanan rana ya kare hmm. kwanan farin wata da taurari ya kare hmm. ci gaba ala ku saurara allah wal aziz shine mabuwayi al-ghaffar <coughs> al-ghaffar da wani mai taɓar gaza da yake maza maza mu dawo ga allah mutuba shine algafar mai yawan gafara in dai mutum zai dawo ga allah zai tarar da allah tawabar rahima allah ya taimake mu ci gaba خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ۖ خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون Ubangiji madaukakin Allah ya ce falakakun min nafsin wahida Allah malicin kowa da komai ya ku bane adam ya halitta ku ne min nafsin wahidatin daga wata rai guda ɗaya shine annabi adamu alaihi salam thumma sannan bayan halitta wadda ya muku daga rai guda ɗaya ja'ala min ha zaujaha sai allah ya sanya daga wannan ran kwara guda zaujaha abokiyar gwamin zaman aure ta wannan rai matar ran ita ce hawa allah ne ya wannan tsarin wa'anzala kun min al'an'ami sai Allah ya ce wa'anzala kun ya saukar don amfaninku min al'an'ami na daga dabbobin ni'ima al'ibali walbaƙar walganami wadda da raƙumi da shanu da tumaki da awaki za ka dinga tunanin ce ya kiwata muku ya kaza ce anzala ya saukar sai nuna mana za su ci ciyawa ba za su samu ciyawa ba sai an saukar da ruwan sama ciyawar ba za ta tsoro ba sai allah ya tsirar da yabanyar tata sai ya ɗigirar da ita idan suka ci suka sha bayan ya halitta su ya ba su kuma zuri'a su ta haife wato maruka da 'ya'yan tumaki da na awaki da na raƙuma ɗan su ta ƙaruwa sai ya ce ya saukar duk da cewa mataki ne bayan mataki ya saukar da su bayan wayannan dabbobi da ya bayanin su sai ce samaniyata azwaj nau'i nau'i wato guda takwas da ka ce kuma ya kace ce taguwa kaga an samu biyu ka ce sa ka ce saniya sun zama hudu ka ce tinkiya ka ce rago shida in ka ce akuya ka ce gunsu takwas samaniyata azwaj nau'i takwas Ya kaloko kun min butuni fi butuni ummahatikum Allah ne yake halitta ku fi butuni ummahatikum cikin cikunan gatumunku wato iyaye mata halkan wata irin halittawa min ba ba'di kharqi bayan wata halittawa arba'una yawman nudfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik khalqan min ba ba'di kharqin kuma ba zuwa ake a tanyar ya ce kawo wajen da za a hada sinadari kaza daga wannan a can daga wannan a can a'a fi sulumatin tsala a cikin waɗansu duhwai guda uku hiya zulmatul baɗani a duhu na cikin gyatumar da za ta ɗau cikin wa zulumatul rahim da kuma duhun mahaifa wa zulumatul mashima da kuma duhun tantanin da yake lullube jinjiri da hausa suke ce riga to duhu uku amma a nan allah ya halitta namiji ya halitta mace ya halitta fari ya halitta baki ya halitta kwakwara ya halitta kumama ya halitta dogo ya halitta gajere ya halitta mai kudi ya halitta wanda yake fakiri ya halitta sarki ya halitta talaka ya halitta mai ilimi ya halitta almajiri da a wannan duhun guda uku kai iko sai allah jama'a ala kun zalikum allah wannan da wannan halitta naku shine Allah rabbukum mai rainanku minar adami idal wujud ya halitta mu daban da muka samu mai yawa da kaɗan Allah ne ke ba mu Allah nan da ya wannan abubuwa duka da Shi shine da mulki Dan shi halitta mu halkan halittarsa ce wa mulkan shi ya mallake mu wa abidan mu bayansa ne shi kaɗai za mu bautawa don haka la ilaha illa huwa babu abin bautawa da gaskiya sai shi wannan wa'azi ya kai wa'azi jama'a mai rabo ku zo mu kama fa'an na tusrafu to ya ake karkatar da ku ku bar allan ku kama wanda ba zai iya komai ba ci gaba إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم أنبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور jama'a gaskiya dinar da za a yi wa bawa wa'azi don ya fahimta ya gadi kai ba inda ba a yi ba ba sai dai abin sai mai rabo duk da haka wayar sai ba za su yadda ba to Allah ce in takfuru in kuka kafirce bayan duk wannan wa'azi fa inna allaha ghaniyun ankum tabbas allah ya wadatu gabarin ku dama yana nan a lokacin ba daya a cikin ku da rashin ku zai kawo mar matsala da sanda ba nan da bai ji daɗi ba yawa allah mawadaci ne an kun gabarin ku wala ya li ibadihi alkufur kuma allah ba zai yarda ga bayansa su kafirci ya ce ba komai ba mutum yana son yardar allah to banda kafirci don shi ba zai yarda da kafirci ba daya da ka kai da baki da neman 'yan banga samun lafiyar ka wajen ubangiji karkai kafirci yawwa wa tashkuru idan kuka yi wa allah godiya wannan ni'imomi da ya mana da can ba mu ba dalilin mu ya halitta mu min al'adami ilal wujud duk bukatun mu abin da muke so ko muke jin tsoro allahu samad allah abin nufi da dukkan bukata di ya mana to wa in tashkuru idan kuka yi wa allah godiya ko ka gode wa allah ala in amihi alaikum bisa ga nemomin da ya gare ku fa tu'minu bi ya zama kuna imani da shi wata abu duhu kuna bauta masa haƙa ibadatihi yadda ya cancanci ku bauta masa da abin da ya aiko ya ce da wannan ake mun bauta in ka bauta masa da wannan ka yi tabbatacciyar ibada Allah ko ba ka ce barin zara yi wa kai na fasara ba dole sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin koyin talikai ya ce ga yadda ake wa ubangijinmu ibada to inda mutum ya bi ibadan nan ta cancanta ta inda ya bi yardahu lakum Allah zai yarda da wannan ibada ya karba ya ba mu lada ya daga darajojin mu duniya da lahira Allah ka datar da mu to wani kuma ya zo ce shi kan gaskiya ne wallahi shi duk ya gane wa'azin da kai ba don su baba ba su gane ba shi da ya tuba <laughs> baka san Allah ba ke wallahi tallahi banda Allah ba wanda ya baka baba banda Allah ba wanda ya baka gyatuma ga wani a raye ga wani ya duba a duk duniya ya rasa waye babansa waye sa an same shi ta mugu hanya an sa shi a daida ba anya maga Allah suka dauka aka rainansa in ya zo waiwaya duk duniya sai ya rasa shi waye babansa ba dama ba. na gaci masa babu sun yar sun gudu dan mai shi'umi irin na laifi allah ya mana tsari to kaga kada wani da sunan uba ya bin ubangiji ya ce sai ya shafa maka don shi ya haife ka ka je ku yi rawar tsafi tare ka ce na ji wafi an ce ba a yi shi ne ubanka a ta ubangiji na bai yadda ba yarda da kafirci idan mun gode masa sai yarda da godiyan nan da muka mar ibada mu ci gajiyarta daga duniya zuwa har lahira to wala ta zirwa zirotun wuzra to kar wannan ce babansa ne hana shi wallahi ba dan babansa ba da ya bi ko ne zai ce shi to ɗansa ne ya mugun kuɗi shi ya saya musu gida shi ya kaza ba dan dan ba da ya ba Allah ranar tashar kiyama za ka ga abu ba auki wala ta ziru tun wizra ukhra wata mai ɗaukan nauyi gobe iyama to ba ta yi ta yi wata ba za ta taya wata ɗaukan nauyin wata ran ba don shi ma nasa ya ishe shi wala ta zirwa tun wizra ukura wata mai ɗaukan nauyi ba za ta ɗauki nauyin wata ta daban ba don da ka kar wani sa ka kai kafirci in ka yawan nan to baka da hujja ku tarab a hannu thumma ila rabbikum marji'ukum sannan ko inda duk ka samu wani daɗin gurin zama a duniya wallahi ba nan ne bata ba wata rana daga inda kake zaune za a ɗauke ka ka mutu in an mutu ya mutu ina ka da shi ila rabbikum zuwa ga ubangijin kunnan marji'ukum makomakku take kuma duk abin da kuka yi ko a fili ko a ɓoye ko a ƙasar ku ko a ƙasar waje ko dare ko rana fayu na biyu kuma allah zai ba ku labari bima kuntum ta'amalun game da abin da kuka kasance kuna aikatawa lokacin zaman ku na duniya dan me allah cikin siffarsa wajiba gare shi akwai ilimi Inna innahu alimun lalle allah masani ne wato bi zati sudur da duk abin da yake cikin kirazan ku saƙa zuci ma ya santa balle abin da kai a waje ci gaba to alhamdulillah rabbil alamin nan za mu daga aya sai kuma goban Allah ya kai mu mu zo mu ci gaba da dorawa Allah ya kara mana imani ubangiji wannan darussa da ka ba mu cikin alkur'ani allah ka buɗe zuciyoyin mu yi kyakkyawan saurare na yarda da imani kowa ya je ya aiki nagari iya inda ƙarfinmu ya ƙare abin da allah ya hana mu mu nisance shi me ne allah ya kiyaye mu ubangiji ga ramadana ya kawo jiki ka ƙara ba mu ƙarin imani da ƙwazon aiki jama'a a yi ta ibada a yi sadaka a yi kyauta